Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu haka gwamnatin Najeriya da takwararta ta jamhuriyar Nijar sun haɗa kai domin gudanar da wani gagarumin aikin gina matatar man fetur a jihar Katsina. wanda zai kunshi shimfiɗa bututun mai daga inda ake haƙar man a Nijar zuwa sabuwar matatar. Ana sa ran wannan gagarumin aiki da 'yan kasuwa za su jagoranta ya taimaka wajen rage dogaro da tataccen man da Najeriya ke sowa daga ƙasashen duniya domin wadata al'ummar ƙasar da shi duk da arzikin man da Allah ya wadata ƙasar. Masana na bayyana cewar idan an samu nasarar wannan aiki. akalla mutane sama da dubu ishirin za su amfana da shi wajen samun ayyukan yi da kuma hada-hadar man yayin da kuma zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen biyu yau shirin namu zai mai da hankali kan wannan gagarumin aiki kuma mun ji ta bakin jagororinsa wato shugaban najeriya muhammadu buhari da shugaban nijar muhammadu yusufu da ministocin man ƙasashen biyu da wasu daga cikin masu zuba jarin da za su gudanar da wannan aiki da farko ga shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya karɓi bakuncin taron sanya hannu kan yarjejeniyar gina matatar Let me begin by welcoming you and your delegation to Abuja. Bari na fara da muku maraba da zuwa Najeriya a madadin gwamnati da al'ummar kasar da kuma gode muku wajen amincewa da Najeriya a matsayin abokiyar tafiya wajen gudanar da wannan gagarumin aiki da zai taimakawa kowane bangare. Shugaba Buhari ya bayyana Najeriya da Nijar a matsayin kasashen da ke da dangantaka mai ɗimbin tarihi. Najeriya and Niger have extreme excellent relations Najeriya da Nijar sun kwashe shekaru da dama suna gudanar da ingantacciyar hulɗa a tsakaninsu a matsayin makotan da ke da iyaka mai nisa a tsakaninsu da kuma al'adu da tarihi guda. Najeriya na kallon wannan dangantaka ta fitar da mai daga jamhuriyar Nijar da kuma gina matatar mai a jihar Katsina a matsayin nasara ga kasashen biyu. Wannan shiri ba wai zai samar da kasuwa mai ɗaurewa bane ga ɗanyen man Nijar da ke dankare a cikin ƙasar har ma zai samar da man man fetur ga Najeriya yayin da take fafutukar neman dogaro da kanta wajen samun man. Shugaban Najeriya ya kuma bayyana fatar samun ɗanyen mai a binciken da yanzu haka ke gudana a wasu sassan arewacin Najeriya domin ganin an wadata wannan matata da man da za ta sarrafa. In addition It is my hope that the current frontier Bugu da ƙari fata na wannan yunƙuri na binciken mai a yankin arewacin Najeriya da ya haɗa yankin tafkin Chadi da yankin Gongola da yankin Sokoto da yankin Bidda da kuma yankin Benue su taimaka wajen samun ƙarin makamashi ta wannan sabuwar hanyar ga wata sabuwar matata a yankin Kaduna. And a potential refinery around Kaduna axis. a nashi jawabi shugaban jamhuriyar nijar muhammadu yusufu ya bayyana wannan aiki a matsayin ci gaba da kyakkyawar dangantaka tsakanin kasashen biyu Nous venons aujourd'hui de co-présider la signature d'un mémorandum d'entente extrêmement important. A yau muna bikin sanya hannu kan wannan muhimmiyar yarjejeniya wadda ta samo asali sakamakon kokarin da muka share dogon lokaci muna yi domin ƙara kyautata alakar da ke tsakaninmu. Wannan yarjejeniya ce da ke bayar da damar shimfiɗa bututu da kuma kayan aikin da ake bukata domin jigilar gubataccen man fetur daga Nijar tare da tace shi a arewacin Najeriya. Wannan na ƙara tabbatar da cewa muna a cikin shiri domin sarrafa ɗanyar hajar mu a cikin ƙasashenmu. maimakon jigilar gubataccen mai zuwa ƙetare. Shugaban na Nijar ya ce babu yadda za a yi Afirka ta samu ci gaba muddin za ta ci gaba da dogara da kayan da ake sarrafa su a ƙasashen duniya. L'Afrique ne pourra de manière significative Ba ta yadda Afirka za ta samu ci gaba, wata dai za ta ci gaba da kasancewa nahiyar da ke samarwa duniya da ɗanyar haja kawai. sannan kuma muka kasance a kara zube nahiyar da ke da kasashe 55 da iyakar da tsawonta ya haura murabba'in kilomita sama da dubu tamanin. ya kamata mu canza salo domin haɓaka masana'antunmu da ƙara samar da haɗin kai a tsakaninmu wannan na ɗaya daga cikin matakan da tarayyar afirka ta ɗauka ta hanyar amincewa da shirin tsarin kasuwanci na bai ɗaya. Ina daga cikin waɗanda aka ɗora wa alhakin ganin cewa wannan shiri ya samu nasara. Manufar shirin ita ce haɓaka tattalin arziki, bunƙasa harkar noma, masana'antu, yin kasuwanci a tsakanin ƙasashen nahiyar. Muna da irin wannan manufa a ƙarƙashin ƙungiyar mu ta ECOWAS da suka haɗa da samar da takardar kuɗin bai ɗaya. hada kasashen yankin da wutar lantarki gina layin dogo da zai hada kasashe bakwai na yankin da gina hanyar mota da za ta tashi daga birnin lagos zuwa dakar shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewar yana mai farin ciki kan wannan yarjejeniya da kasashen biyu suka kulla i am happy that several productive engagements held between the nigerian and Nigerian authorities have resulted in the positive Ina mai matukar farin cikin cewar tattaunawa da dama da aka yi tsakanin wakilan Najeriya da Nijar sun haifar da kulla yarjejeniya mai kyau domin ci gaba da wannan aiki. With activities on this important project. Shugaba Buhari ya wa duniya cewar 'yan kasuwa ne za su gabatar da kuɗin da za a yi wannan aiki. This project will be private sector driven. 'Yan kasuwa ne za su tafiyar da wannan aiki da cikakken goyon bayan gwamnatin kasashen biyu, kuma ina mai farin cikin cewar masu zuba jari da dama sun bayyana aniyarsu ta shiga a dama da su. To tuni dai aka kafa kwamitin da zai duba matakan da za a bi wajen samun nasarar wannan aiki da inda ya dace a sanya matatar a jihar Katsina da kuma hanyar da za a bi wajen shimfiɗa bututun mai daga Nijar zuwa Najeriya. In this regard, a steering committee set up Domin samun nasarar wannan aiki, an kafa kwamiti a ƙarƙashin shugabancin ƙaramin ministan man fetur ɗin Najeriya tare da takwaransa na Nijar wanda za su yi aiki tare wajen samar da shugabanci nagari wajen samun nasarar aikin. Shugaba Buhari ya ce fatarsa ita ce na ganin nan da watan Disamba mai zuwa kwamitin ya kammala aikinsa. It is my expectation that by December 2018 Fata na ita ce nan zuwa watan Disamban shekarar nan wannan kwamiti zai zo da cikakkun bayanai da hanyoyi da za a bi wajen aiwatar da wannan gagarumin aiki. Shugaban ya yi bayani kan batutuwa da ake sa ran kwamitin zai duba kamar haka. Aikin ya kumshi waɗannan. Na farko bayanai kan matatar da kuma hanyar shimfiɗa bututun man. Na biyu inda za a gina matatar da kuma hanyoyin da za a shimfiɗa bututun. Na uku shirin tsaro. Sai na hudu masu zuba jari na gina matatar da kuma shimfiɗa bututun man. Selected consortia of investors for both the refinery and pipeline projects. Shi kuwa shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusufu ya ce wannan aiki yana tuna masa irin yarjejeniyar da najeriya ta kulla da nijar wanda ya bata damar amfana da wutar lantarki a shekarar 1970 le projet que nous initions aujourd'hui me rappelle Une initiative similaire intervenue Shirin da muka kaddamar a yau na tunatar da ni wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin kasashenmu a shekarun 1970 wadda ta baiwa Nijar samun makamashin wutar lantarki daga madatsar ruwa ta Kayinji da ke Najeriya. Wannan ya ce da ta baiwa Nijar damar kasancewa a cikin sahun na farko wajen samarwa al'ummar ta wutar lantarki duk da cewa kasar bata mallaki madatsar ruwa ba. yarjejeniyar yadda muka kulla a yau na a matsayin manuniya cewa kasashenmu biyu na fatan inganta hanyoyin dogaro da kai ta fannin sarrafa albarkatun karkashin kasa da Allah ya albarkace mu da su haka zalika wannan alama ce da ke tabbatar da cewa muna son yin aiki a tare da 'yan kasuwa da kuma kamfanoni masu zaman kansu wannan na daga cikin manyan manufofi da kungiyar tarayyar afirka ke fatan cimma nan zuwa shekara uku ma'ana dai afirka mai karfin faɗa aji ta fannin tattalin arziki a tsakanin ƙasashen duniya une force dynamique sur la scène mondiale. To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za ku ji ta bakin ministocin man waɗannan ƙasashe guda biyu da kuma 'yan kasuwar da za su ba da kuɗin gudanar da wannan aiki. A madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da kuma wakilinmu Muhammad Kabir Yusuf da injiniyanmu Ibrahim Tukur Kefi, Bashir Ibrahim Idris kichiwa kuhuta lapya